كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا Sashen su ya kasance baya hana sashe aikata saɓo, masu saɓon daga cikin su suna bayyana saɓon saboda babu wani wanda zai hana su abin da suke yi abin da suke aikatawa na ƙin hana mummunan aiki ya yi muni